يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba da yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da haduwa a darasi na ƙarshe na watan ramadan na wannan shekara komi adda farko tabbata ƙarshe ga yadda Allah ya nuna mana farkon karatun nan yau kuma ya nuna mana sa. wannan ni'ima ce babba ta ubangiji a gare mu Allah muna godiya gare ka bisa wannan baiwa Allah muna roƙonka ka sa karatun da muka yi ya zamo hujja gare mu ta shiga aljanna Allah kada ka sai abinda muke karanta ya zama hujjar da za a ingiza mu da ita zuwa wuta abinda muke karantawa bisa fahimta ta daidai Allah ka ba mu ikon aiki da shi abinda muke fahimta muke karanta bisa fahimta ta kuskure Allah ka yi mana afuwa ka gyara mana tun ba mu mutu ba kamar yadda na ce yau muna maricin alhamis 27 ga watan ramadan shekara ta 1438 wanda kuma ya yi daidai da 22 ko ga watan jun na yan albashi shekara ta 1217 yan albashi yin sun samu ke. jiya mun so mu kammala wannan sura don mu samu mu gabatar da wani darasi daban a yau da cikin ikon Allah sai wuta ta ɗauke kuma janaretin mu daman ya riga ya sake samun matsala wanda muka gyara ma bai yi ba amma balarabe ya ce rubba baratin nafa'at da yawa guba ta yi amfani abinda ba ya da daɗi ya amfani wannan ya sa jiya wani ya kama mana kafcecin janareta babba sadaka saboda Allah don haka wannan hasken da muke sha nan janareton shi ne wannan muryar da kuke je na janareton shi ne karatun yau gaba daya ya riga ya fara samu tun tarawiyin jiya Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya masa nasu bukatu a duniya yadda ya kurayi mana wannan damuwa Allah ka kurayi masa tasa damuwa a duniya da lahira Allah ka ba mu abin da za mu taimaki addinin karshe ni kullum ina ganin babu wanda a hasararre irin wanda Allah ya bashi abin da zai taimaki addini ma bai iya wallahi babu tababbe kamar wannan sannan babu wanda Allah ya marabo irin wanda ya bashi abin taimakon addini kuma ya hore masa taimaka ma addini kowa da gwargwadon ikonsa to Allah ka karbi abin da muke sai ka sake karanta mana aya ta 101 zuwa 100 da bakwai ko da takwas ko kai ta zarce kawai ta kai karshen sura bari mu gani a ta zuwa 119 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم 阿姆阿祖拉。 سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتم اليوم بما صبروا أنهم هم الفاسقون idza nufikha fi so Allah ya ce idan aka yi busa a cikin kaho domin ta da matattu mutane suka tashi fala an saba bainan babu dangantaka tsakanin mutane a wannan rana yau mai idin a wannan rana babu dangantaka ma'ana dangantaka ba ta da amfani wala ya sa'alo ba su tambayar juna ba mai cewa ina wani ai ban gan shi ba firgicin ya wuce ba. in ka ji ana ina wani ban gane shi ba to taro na jin daɗi ne amma a cikin tashin hankali wala ya sa'alu hamimun hamima kuma Allah ce yubassarunahum suna ganin su amma ba su ma iya tambaye su suna ganin juna amma ba su iya tambaye wane ne labarin wane ya kake wane shin an baka takarda wane aljanna kai ko wuta babu wannan muka ce wannan yana faruwa ne a wani lokaci eh lokacin da aka busa kawai eh haka aya ta faɗa muna so wani bayani ne saboda mu kawar da wata shuba wadda mun kawar da ita jiya lokacin fita na farko yawwa to ya aka kake nesa yau da ga wurin nan makarta eh Eh, idan aka tashi mutane tashin farko to mutane za su shiga tashin hankalin da zai sa kowa bai yawa kowa magana amma daga baya za su bar ma'ala ba ba kama ba sai su dawo kuma suna wasu maganganu wace aya ce muka ce ga zahiri ta ci karo da wannan eh wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasal to shi ko wannan ina zai faru a wata marhala ta daban ba farkon tashi eh waqifuhum innahum wannan kuma wata magana ce daban cewa ku tsaye da su za a tambaye su ita ko wace aya ce ga zahiri ta ci karo da wannan ga zahiri fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insu wala ita kuma ya zaka kawar da wannan cin karo ko sai mun sa jingani eh yawwa ba za a musu tambaya ta wanda bai sani ba za a musu tambaya ta ikrari wanda yake da makullin ofis din ne manne a shi an bude a babba ne mujallar da ya taici muka kasance inda kake Allah ya ce faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun duk wanda ma'aunin ma'aunansa muna ce fassara wannan kalma ne aka dauke mata duk wanda ma'aunansa suka yi nauyi fa ulaikumul muflihun to kaji wa'inda za su yi rauni kaga ba ce ma'auni ba wannan ya nuna sallah ma'auninta daban Sallolin ka za a musu ma'auni azumi ma'auninsa daban ayyukan da'a iri-iri ma'auninsu daban ayyukan hane-hane su ma ma'auninsu daban na haka mutum guda ma ana yi masa awo da ma'ada suke lai daban-daban wato za ka yi going into various screenings ice screening ɗinka na ice screening ɗinka ta ice screening ɗinka can ɗaya da ya shiga uku Allah ce ta duk wanda ma'aunansa na lada suka yi nauyi har na faula ikon mulkulun su ne masu rabauta wa man khaffat mawazinu wanda ma'aunansa suka yi sassauci faula ikan ladina khasiru anfusahum waɗannan su ne waɗanda suka taɓar da kawunansu su ne suka yi hasarar kansu tun mutum na hasarar kuɗi a ce ya yi hasarar lokaci a ce ya rasa lafiyarsa yau ya rasa kansa ba gaba ɗaya saboda ya jefa kansa cikin mummunan bala'i fi jahannama khalidu Allah ya ce masu tabbata ne a cikin wuta ba za su taɓa fita a cikin ta ba da haka duk wanda ya mutu babu tauhidi tufa fa ƙaryarsa ta riga ta gama ƙarewa kashinsa ya bushe talfahu wujuhahum an-nar wuta tana lasu fuskokin su talfahu yani min kulli jawani ta kowane bangare fuska ɗin eh, nan wuta ne mun fuska su take fahum fiha khalihun su ko suna waɗanda suka murtuka fuska a cikin su in ka gane su babu annashuwa babu nishaɗi tare da su saboda halin da suke ciki na ban tausayi kuma gashi ba a tausayin su a rana to anan ne yuqalu lahu yana cikin al-ijaz bil wanda yana da yawan gaske cikin qur'ani a cikin a yanke wata magana wanda kana gane ta sai a ce masu alam takun ayati tutla alaikum ashe ba a kasance ana karanta maku ayoyin mu ba fa kuntum biha tukazzibun kuka kasance kuna ƙaryata su don haka abinda kuka yi ne ya same kuma zalamnahum walakin kanu hum zalimin qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatu sai su yi ikrari su yi ikrari su ce ya Allah rashin arzikin mu ne rinjaye wa kunna qauman dallin mun kasance mutane batattu walau tara idil mujrimun nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na Allah da mun ce ƙarya ne yanzu mun gani mun ji saboda tsawon tashin hankali ma nan ba su gabatar da ganci ba gani suka Allah mun gani da ido sannan mun ji don haka me muke bukata farji'na na'mal salih shine qalu rabbana ghalabat alaina shiqatuna wa kunna qawman dhalin rabbana akhrijna minha ya Allah ka mayar da mu ka fitar da mu daga cikin wutan nan fa in udda in muka saki dawo mata yanzu ka mai da mu duniya Allah ka gani za mu fi kowa aikin fara masallaci ko to za mu ma tare masallaci za mu daina zuwa kasuwa Allah azumi ko to ba ramadana ba duk shekar azumce ta zamu ba dai hajji ba to kasa za mu rika zuwa kuma ma in mun tafi ba za mu dawo ba za mu tare ta Allah ya ce duk ba wannan ne magana قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين يزوغ توسلي ذابي ألا فاعترفنا بذنوبه duniya in kai ikrari da laifinka to wannan yana cikin mai babban abin da za ka yi tawassuli da shi ka samu gafara Allah shi yasa na sallah sun ya faɗi sayyidul istighfar Allahumma rabbi la ilaha illa ant wa ana abduk ala ahdika wa wa'dik ما استطعت أعوذ بك من شر نفسي من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي wannan babban tawassuli ne Allah nayi ikrari da ni'imomin da kake da su akai wa abu'u bi dhanbi tawassuli na biyu kuma Allah nayi ikrari da laifina Allah kai mun ni'ima kuma mai laifi ne don haka fasirli tunda nayi ikrari Allah ka yafe ni wannan a duniya kenan amma a lahira za su ce fa'atarafna bi zunubina ya Allah mun yi ikrari da laifinmu fa hal ila khurujin min sabil shin Allah akwai da za a yi mu fita suna ta tawassul qala sa'u fiha wa la tukallimu sunan ne Allah ta'ala ke ce musu ihsa'u fihi wannan ita ce magana ta ƙarshe اخسأوا فيها كما نشروا أسكي متن كان إنكار جدوري كان إنكار جدوري ولا ولا تكلم فرق ساكي ومتن بعد سنصور سورة الأمان إنا لله وإنا لله هو اللي يكيب ولا تاري في مشي باو مبنى في كعاس باو مبنى في الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى da ya zo tafsirin wannan aya da abin da ya ce ya ce haɗa jawabin min Allah ta'ala lil kuffar idza sa'alu al-khuruj min an-nar wa raj'ata ila hadhihi ad-dar wannan ita ce ansar da Allah ya ba wa kafirai idan suka nemi a fidda su daga cikin wuta a dawo da su duniya don su yi aikin ƙarfi ya kulu sa'o fiha Allah zai ce ku yi mani shiru a cikin ta. ai umkusu fiha ku dawwama ta. sagirin kuna wulaƙantattu azilla tozartattu wala tukallimun kar ku sake yin magana ai la ta'udu ila su'alikum hadha kar ku sake kuma bai da ku duniya fa innahu la jawaba lakum indi ba ku da ansa a duniya قال ابن عباس رضي الله عنهما اخسأوا فيها ولا تكلموا قال هذا قول الرحمن حين انقطع كلامهم عنه وان اتسي مكان الانجزي لزي ميدا انسى غريسو اذا سي وان مكان ورد ابي حاتم عبد الله بن عمرو قال ان اهل جهنم يدعون مالكا ابن آه، ابن ابي حاتم الرازي ya ya rawaito hadisi daga Ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As yace ahlu yan wuta ya yad'una malikan jihun yujibuhum 40 ana, za su rika kiran malik dau ya malik ya malik ya malik mai tsaron wuta fala yujibuhum 40 shekara 40 bice muskalan ثم يرد عليهم إنهم ماكسون وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك باين شكرا أربعين سنة كرسا سيوى ويشوش إنكم ماكسون ذاك تبتا قال هانت دعوتهم والله على مالك ورب مالك نارس إذا أبنجي مالك wannan kiran da suka yi ma malik shekara arba'in suna bi amsa ba hanat da awatu bai ɗauki magana su komai ba ba su ma da kima da za a saurare su sun mai nuna rabon sai su ce to yanzu dai tun da malik ya wulakanta mu da mutum wurin allah فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال فيسكت عنه قدر الدنيا مرة sai ubangiji ya kyale su suna ta wannan addu'a tsawon rayuwar duniya sau biyu duk miliyoyin shekarun da duniya sau sai an ninka su sau biyu suna wannan addu'a ubangiji ya kyale su na lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka sa lokacin muna aljanna sun mai rudu alaihim اخسأوا فيها ولا تكلمون sannan Allah ce kuma ne shiru ku tabbata cikin cikinta har ku sake mu magana قال na ما نفس القوم بعدها بكلمة واحدة tun daga wannan magana ta ubangiji ba wanda zai iya kuma cewa umfar a cikin shi wama huwa illa zafiru wa shahiku ila daga nan fa ziza kawai ta kuka Jihar jaharguwa da hayaniya ɗaya kake da cikin wuta kana ka shubbi a aswati mun da aswati halil awwalu hadha fi wa akhiru hadha babu abin ya kama da kukan ƴan wuta a cikin wutan nan ka bar ja zai fara da rishi ya ƙare ta Allah kai mu da Allah kai mu da kashe duk wanda ya shiga cikin kashin ubangiji a ranar nan to bal ya riga ya ci shi innahu kana fariqun min ibadi Allah ya ce abin da ke faruwa wani bangare na bayina wata ƙungiya daga cikin jama'a wasu mutane daga cikin mabiyan addini yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin suna kiran ubangiji suna cewa ya ubangiji mu fa mun ba da gaskiya to Allah ka gafarta mana wannan shi ma tawassuli ne rabbana amanna faghfir lana Allah tunda mun yi imani to gafarta mana Allah ka gani tunda aka fara azumin nan kullum sai nayi tarawih Allah inna yi don neman yardarka Allah bukatan nan da an sallace ka tabbatar da ita Allah ka gani kullum masallacin Abu Hurairah da yake ba shi tsoron da aka bude har ra'a 27 Allah inna yi wannan don neman yardarka Allah ka saka hiddani ta zabe saurayi إيه؟ أكيد غلس ولا يهزر ما تتبعي أما هزارة وشكرا يتي كذا فتاني فاتخذتموهم سخريا ألا تسبك لك يبجلي دواء نمباي النواة كون قاني بماتي سخريا لسخريا إلا الله رمو لكم كامل وتعيد تتخذ بعضكم بعضا سخريا eh eh wai farkon ayar baki su alarma eh har yau dai baka koma farkon ayar da ina so in gwada gudu farkon ayar ba subhanallah alazim alarma nau kenan gare mu ga sunan ina ta kallon su yau ga alarma أي أي فرقون آية بكتي على رجل إيه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم كاكوتا أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون إذا باك بودن باكين بارك الله فيك وكذا ليتخذ بعضكم بعضا سخريا لسخريا أنا da sufuriya kila sai wani ya sama sufuriya eh, fassara kalmar za ka yi yadda za mu gane larabcin ta alrama to ita ce a'a waccan wagga take fassara ba ba wannan ba sukhriyan min at-taskhir kun gane sakhari abu kamar yadda Allah ce wasakhara lakum ash-shamsa wal qamar ya hore muku sai wasu ku Allah ya hore musu wasu don su yi sabi din su musu aiki in an ce kowa sarki ne wa zai noma in an ce kowa mawadaci ne wa zai zauna kuma ƙananan ayyukawa zai yi su na sha faɗa muku cewa duk aka fi raina aiki aka fi wulaƙanta shi to galibi ya fi amfani cikin jama'a ya fi amfani yanzu kwamishinonin jihar Sakkwato da masu ba gwamnan shawara da papa duk su yajin aiki da sati biyu jihar Sakkwato za a sani kuma za a sani ba to in masu faci sun yaji aiki na kwana bakwai ba masu faci tsakani da Allah to a ce kayan toci da injiniyoyi na wutar lantarki da mesin mesin sun haɗa kai sun ce za su yaji aiki na sati guda ai shi ɗan da kuma shi ya fi kowane kun ga masu tura baro na kasuwa a ce ƙungiyarsu ta ce za su yi yajin aiki na wuni guda ƙungiyar 'yan kasuwa za ta je ta kashe kuɗi domin a daƙi ya zama ke Su kaga sai Allah ya ajiye martaba martaba kowa yana sabin wani abinda ba a so cikin al'umma shanyayyen hannu ya tsana shida saboda bai da aiki amma cikin al'umma kana unwanin wasu wasu na amfani. rigar nan da nake saye da ita kafin ta shigo ta hau na mutum nawa ya aiki kanta akwai manomi ko akwai direban motar da ya ɗauka kayan noman da gona akwai masaki wanda ya sassaka akwai baturin da ya injimin sassaka duk kai ta zuwa kai ta zuwa har ka zo ga wanda ya allura da wanda ya tela da wanda ya ɗauka da ka san iyakar mutum rigar da ta zo a waya kake loma tuwo wannan kafin ta kai bakin ka mutum yake kanta to abinda ake so kowa ya san yana yaba wani hidima kai ma akwai inda ake amfana da kar ka zama kai biye ɗaya kake an yan ma shi ba a so ga rayuwa to a nan da Allah ya ce fattakhattubuhum sikhriyan ba wancan bane nan min as-sukhriya wal istihza so Allah ran nan ne wannan aya za ta zo da kake magana kuma gashi nan ma cikin wailul lil mutaffifin fa kuntum biha yawa san karshen sura suratul mutaffifin kafin su kai ga halkun ribar kuffaru me suka yi فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون to can farko me suka yi ma mu'minai wanda yasa yau ake musu dariya kanu min na amanu yadhhakuna wa idha mai bihim yataghamazun wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin to dan ba a yamma da fahimta sai sai ka fahimta fakihin wato suna tafakko, kun san fakiha fakiha ne fakiha kayan marmari ko suka mai da cin mutuncin ku abin jin daɗi da marmari da annashuwa da jin to sai aka ce lahira za ku rama falyawmal ladina amanu min al-kuffar yadhhaku ala al-ara'ik yanzurun sai la tahal kubbal kuffar ma kanu yafalun bala أرسله ما كان يفعل فاتخذتموه سخريا سيوك مير سوء بين zikiri إزجلي حتى أنسوكم ku هل سوك من تدكوا na. دعنبتونا وكنتم منهم تضحكون kun kasance kuna masu dariya Allah ce zai jazaituhumul yau da yau na saka masu bima sabaru saboda albarkacin haƙurin da suke ba albarka ce a san ba barka na cikin mallan albarkacin haƙurin da suka yi to yau na saka masu annahum humul fa'izu cewa su ne masu rahoto alamai na ce mata ba'u sababiyya saboda tana muƙabala da ba'u jaza ba'u sabab ita ce ba inda a dalilin ka ta samu Ba'u jaza ita ce wacce a dalilinta aka baka jinga in aka baka albashi aka ce haza ratibuka bi amali wannan sakamakon aikin da kai ne na wata ko ba ka ba amma in ka yi abin kwarai sarki ya gani ya kira ka ya naɗa ka mukami ko gwamna ya gani ya kira ka ya ka mukami sai a ce to wannan bi amalika abin kwarai da kai yasa sai aka baka wannan mukami kun ga ba ko bane amma albarkacin aikin kare kake ci su duk abin da Allah zai saka mana da shi alƙiyama albarkar aikin mu ne ba sakamakon aikin mu shi ko albarka yawa gare ta kaga albashin ka bai wuce matsayinka in kana gare level 10 level 10 da a in kana gare level 6 level 6 da a amma in ka yi ƙwazo shugaban ma'aikatar ku ya gani ya ce a yi karrama ka to ana ya ɗaukar keke ko babur ko mota kaga wannan ba sakamakon aikinka ba ne albarka aikinka ne don haka a alƙiyama albarkacin aikin mu na duniya za mu ci gaba ba sakamakon aikin ba don inda sakamako ne sai a ce to shekara da kai kana ibada sai a ce talatin sai a ce to ka shekara talatin cikin aljanna sai a hidda kai haka za a yi mana kalibi da hali, kuma abadan babu fita so shi yasa muke mata ba'ul baraka ba ɗin albarka ba ya albarka ce da wannan eh sababiyar eh, ce amma ya albarka eh ai ƴan wuta su ma za su shiga wuta da ba su sababiya, ta su albarka ce ta ɗiba albarka ce yawwa akwai ba ɗan ɗiba albarka <laughs> ka gani su ma ƴan su ma ƴan wuta ai za a ce musu shige ta saboda aikin su ko to saboda ɗiba albarka aikin su ke قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين تعلموا بسعى ذرقين da cin fuska da muzantawa da wulakantawa sai Allah ya tambaye su kam cin bil ardi adad sini ko kuma mai tambaya ya tambaye su don nan Allah bai faɗi wane ne mai tambayar ila kila bari kuɗin da zai ce musu shin wai shekara na suna neman a yi musu rama sai ce to ku tsaya ku bar labari shekara nawa ne kuka yi duniya halal da wannan azaba da kuke cikin ta ta ɗiba albarka ta yi yawa qalu labisna yawman aw ba'da yawm ce eh to muna ganin dai mun yi wuni daya ko ko dai bai yi da kai wuni ba fas'al al-abdin mu dai ka tambaye masu lisai mu ba shi ta muna kare dan mu mu ba mu iya wannan lisai mu bayan su, mu abin da ya dabe mu rabbana akhrijna mina mu dai abin da mu daga cikin qala illa bisum illa qalilan sai Allah ya ce musu lalle kam zaman da kuka yi ba mai yawa bane law annakum kuntum ta'lamun inda kun sani tun da da duniya kun san zaman ba mai tsawo ba ne, ai da ma kun yi aikin kwarai kaga wato a ƙarata musu nadama da jin haushi da takaici afahasibtum annama khalaqnakum أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم شن كنا تأماني يا كوباي يا كوبتاني كنا ذاتوني أنما خلقناكم عبثا cewa mun halicce ku ne kawai kaman wasa al'abar shine yin abu mara manufa alla'ib ana yin sa da manufa kun ga ɗan ƙwallo warfi ne yake ko amma ba wasa ce yake wasa abin da baya wani amma ɗan ƙwallo yana da wani to amma shi mai kallo to shi abas da yake shi ko wasa ce yake ba warfi ne to warfi ne yake ba wasa ce yake kun bai ci bambancin su wato abun yanzu in ka tafi kai motsa su kana shaka je wasu amma ba da manufa kuma ku ko babu komi akalla ka yi amfani da wannan lokacin wani abun da wurin abun da jikin kana bukatar sa to amma wanda zai ce zai rungu mai kala rige ta kallo ana kawai yana yana murna yana da eh gol wani yana da manufa bai da manufa to al'abar shine dan kallon kwallo Allah in shine mai buga kwallo to Allah ta'ala bai ce afa hasibtum annama khalaqnakum la'iban da sai ce abasan kuna zaka warge muke da muka halice wai bamu da wata ba haka kawai muka baza ku a duniya kuma muka yi muku wani tsari na tasalsuli wanda ba ku karewa sai ran da muka ga dama in wannan na mutuwa waɗannan na tahowa waɗannan na mutuwa waɗannan na tahowa kuna ta maye ƙasa babu wata manufa wa annakum ilayna la turja'un kuma kuna zaton ba dawo muna da ku yi ba in mun halice ku shi ke nan, kun mutu ko mutu ya kare daga duniya sai ka kaduna fata'ala Allahu al-malikul haqq Allah ya girmama ya daukaka al-malikul haqq sarki na gaskiya sarki na gaskiya wanda iko komai yana hannunsa Allah ya jika sarki musulmi Abubakar radda aka fara tashi da jirgin sama daga aminu kano international airport jirgi ya yi sama sarki musulmi ya leko ya kalli ƙasa ya ce amadu ya ce masar raunar ya ce ya ce iko ya koma gare shi an riga ɗage kawo yi ayyukan da sauran iko gare hmm? ba ka da sauran iko Allah shi ne almalikul haq duk wani mai iko ikonsa ba na gaskiya ne ikonsa na jabu ne saboda ga wani ya karɓa kuma miƙa ma wani zai don dole saboda kuma a cikin ikon nan yana da limit yana da iya abin da yake iyawa a iko duk sarautarka da ikonka da takamarka da takka, za ka yi ba da umarni a gidan kama a ƙi Kuma kan wani ya gane laifin matarsa kwamanda ne irin na askara wannan da ake jin tsoro buratai na wannan zamanin wanda in ka basa renin wayo sai ya kwaso ka a nashara shara amma sai ya kowa na tsoron sa ba ita ba ta da tare da sannan sai sa aka tara askarawa ga baki ɗaya sai da suka gama haɗuwa ƙofar gidansa sai ya kira wata ya ce ta ki gani sai buɗe mata taga ya ce leƙa ki gani duk abin da a wurin najeriya suke in ba su umarni sai a kashe su sai ta yi dariya ta ce ka da min jiya da daddare ce ta ce to hita kamar nan gaban su gani wato damar girman wannan wannan wannan auduga da ku ganta daraja da yake ita ce duk sutura duk girman nan ne wani da ya kai malaminsa kokin matarsa ta raina shi sai ce sai ce cire hulaka ya cire ya ce cire riga ya cire sai ce to cire ita ma karamar rigar ta goke sai ne fara shakku ya cire sai malam ce to cire wandonka sai ce ah, malam ko ba kamar mahaukaci <laughs> shi in mutum bai rikuwa kamar mahaukaci ke ce to wanda ka ganin ka kamar mahaukaci kullum kake so ya girma baka so sarauta ta kowa tana da iyaka akwai iyaka inda za ka ba da wani wani in ka ba da wani ba za a saurare ka kun ga ai trump da ya ɗebo da zafi ko amma da ya hau kan kujera sai sai ladabtar da shi nan da sai ga shi waɗanda ake ganin zai fara yaƙar su ne al'umma su farko da ya dire wurinsu ya duka gabansu yana neman tabarra sai ga shi nema yana yana kokarin shan ruwa da hannun hagu sannan na cewa rike da hannun dama dama da albarka sai ce to to to yi maza ya sa ya dai ya yi saduda yanzu dole amma kafin ya hau mulkin gari yake in ya hau komai zai iya sai ya gane ashe ba haka lamarin duniya fata'ala Allahul Malikul Haqq Allah wanda shine sarki na gaskiya al'amarinsa ya ɗauka la ilaha illahu babu wanda ya cancanci bauta in ba shi ba rabbul arshil karim ne ubangijin al'arshi wanda an mai daraja ga al'arshi da wani wuri Allah ya kira shi al'azim kaman a cikin ayatul kursi wa huwa al'aliyu ba wannan ba sai a kursi samawati wal al'aru. wala ya ya'udu hifdhuhuma Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil karim ba wannan ba رب العرش العظيم شو سورة المعرفة نملي ايه يعني ايه قرأ الله يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات وال... الله يخرج الله يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون الله لا إله إلا هو ستي رب العرش العظيم إنه كما ستي لا إله إلا هو رب العرش الكريم don ka fahimci duk a cikin abin da Allah ta ba wanda yake girman gadon nan nasa kuma a saman gadon yake yana can ka ƙi ko kaso mu dai mun yadda don shi ya faɗa yana can in ka ce muhalli ne to muhalli ne can dai muhalli ce in kuma ka ce a'a ka yadda muhalli da ƙasar al'arci abin da yau sai mu ce to bai ne amma dai wasi'a sam'uhu al-aswat kamar da na jin sa ya wadaci muryar kowa haka basaruhu al-mubsirat ganin sa ya yalwaci duk abin da ake gani da aka yara dabiban namlati sauda ala sakhrati samma fil lailati zalma yana ganin tafiyar bakar keya wacce ta hau kan bakin dutse a cikin bakin duhun dare kuma arzikinta na hannunsa kuma zai kai ta inda za ta zane shi kuma tana nan ta ne masa tasbihi kuma yana jin tasbihi al'arshin ubangiji shi ne saqful makhluqat saqful makhluqat da shi Allah ya toshe dukkan halitta duk wata halitta ta kashin al'arshi ubangiji ya birbishin al'arshi sai Allah ta'ala ya ce wa man yad'u ma Allah ilahan akhar wanda ya kira wani ubangiji daban ba Allah ba la burhana lahu ba bai da hujja wanda zai kafa don bautar wanda ba Allah ba fa inna ma hisabuhu inda rabbi to ko lallai hisabin sana wurin ubangijinsa ga in duk wanda yake shirka kowace iri ce inda yana tsaya ya tadabbur wannan qur'ani ko eh, ya tadabbur qur'ani wannan aya kada ta shi ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له duk wanda yake bauta ma wani ubangiji tare da Allah ka ce ni dai na dogara ga Allah na dogara ga gawa ne na bi Allah na bi sarki babu ka bi Allah shi kadai saki kowa kama Allah shine tauhidi amma da ka hada shi da ka hada shi da wani mai gida ko wani uba ko wani shugaba ko wani shehi to shikenan kai ma Allah tare da baya bukata duk wanda ya hada Allah da wani Allah zai bashi da tarafu wa shirka Allah zai bashi da shirka sai Allah ce innahu la yuflihu al-kafirun babu shakka kafirai ba su rabauta da ni wannan surar قد أفلح المؤمنون ستزوت قارب إنه لا يفلح الكافرون مؤمنين سورة بوتا كافرين سورة إبا سورة بوتا وقل رب اذكر وقع وتند حكا ليه روكي الله غافر غافر باب وديك ولا توارك غافر غرامر وميجي رب اذكر وقع يا الله كي غافر يا الله كي جكي وأنت خير الراحمين Allah kai ne mafi alkhairin masu jinkai kullum ga irin wa'annan muna yi muku tambihi cewa Allah ya yarda wani na jinkai baki ba amma dai shi khairur rahimin kuma arhamur rahimin sannan khairul warithin ne kuma kuma khairul makirin ne duk ya yarda kuna naku amma bai hana yana nasa ba kuma nasa ya sha malin naku inda ubangiji ba ya ce yana da rahama guda ɗari. guda nawa ya sauko duniya guda ɗaya ta ce aka raba mana gaba ɗaya to a lahira duk gaba ɗaya bai dunkule ɗari ɗaya mu mummuni shi yasa babu ranar ni'ima kamar ran alkiya mu yi burin tashi cikin yarda da rana Allah ka tada mu cikin yarda da rana to da wannan wannan sura ta almu'minun ta kare wannan to take tambaya cikin sura ne ba laifi wa fassara samiran tajiru samiran kuna masu fira kuna ta kuna taɗi shine san as-samar fira amma da daddare al-uns shine fira da rana to mun ga kamar in muka tsaya ƙarshen sura kamar ba mai yi imani cewa ba da mu ci gaba don haka gara mu dan kusa cikin sura ta ko ba haka ba don mun yi amanna bi iznillahi ta'ala za a ci gaba ni ban tabbata da cika ba, mallam ma ban tabbata zai ci gaba ya ba ayyuka su ba <laughs> ila shirgai ne tafiya to ko in rigar shi ko shirgai ne dai ko dubu tafi gaba ɗai karatu insha Allah yana nan za a ci gaba don haka ba za mu kwana anan ba mu shiga sabon sura alaihi sallam Bismillahir rahmanir rahim سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون أردنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم, إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها wannan sura an ba ta suna suratul nur surar haske saboda dukkan ta haske ce haske yana bayyana a cikin ayoyinta daga farkon ta har ƙarshe haske yana bayyana a cikin ta kalma kalma kai haske yana bayyana a cikin harufansa haske yana daga cikin manya-manyan ni'imomin Allah gare mu Allah ta'ala ya yi nasa haske mamme. wanda kullum aka waye gari yana nan har a kai ƙarshen maraice to in dare yayi sai mutane su buƙaci ɗan nasu haske ko ba haka ba industrial ke sai kowa ya yi nashi tun ana a ci balbal ha aka zo ga wannan hitila wanda ake hurawa ko ba haka ba aka zo aka yi kendur aka fara waɗannan hitilu na lantarki kuma yanzu haka akwai toci light ko akwai mai batir biyu akwai mai batir hudu akwai mai batir shidda eh akwai rechargeable to in in aka waye gari akwai mai koma kunna light din shi akwai solar ko akwai su iri iri alhasil in gari ya waye akwai mai koma kunna light kuma saboda me saboda hasken Allah ya za ka wannan sura ta zo cewa ga hasken ubangiji na shari'arsa ku ajiye hasken kowa ku kama nasa in riya waye babu sauran tutu to sunan wannan sura da riya waye suratul nur eh suratul nur shi yasa littafin Allah gaba ɗaya Allah ya kira shi nuran mubin wa anzalna ilaykum nuran mubin haske ne gaba ɗayan su haske shike taimakon mu mu ga abubuwa dalili in ka shiga duba ka gani ga kwayan ido ma ba ta gani saboda ne saboda ba haske a da mutane tunanin suke gani daga cikin idon ka yake abinda kake gani daga nan ne gani yake tasowa ya kai ga abu sai ka shi sai da wani malami musulmi yana kiransa alhassan ibn al-haifa ya zo da wata nazariya wadda ta tabbata ya ce a'a shi abinda za ka gani gare shi gare shi ganin yake in an haska shi sai ka gane shi za ka gane wannan in mutum biyu suna cikin ɗaki mai duhu sai ka zo sai ka haska ma fitila sannan ka haska makanka kanka cikin su biyun nan wa zai gane ka wanda baka haska mai fitila mana wanda a cikin duhu shi ke gani wanda a cikin haske amma wannan da ka haska magaido gaido ne shi ko bai ganin komi saboda ka haske reflection in shi ga object yake tafiya wannan a musulmi ne ya gano kuma ta an kagu abubuwa da yawa na kimiyya da kere-kere waɗanda wata ainihin tushensu wannan nazari ne da wannan tunani wannan sura tana da alaƙa da surar da ta gabata in kuka lura waccan sura kada aflahal mu'minun ko har aka kai ga wallazina hum li furujihim hafizun wannan kuma suratul anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun az-zaniyatu waz-zani ta an faɗi allazina hum li furujihim hafizun nan kuma an faɗi az-zaniyatu waz-zani kuma an faɗi hukuncin da za Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim suratul anzalnaha wa faradna fiha ayatin bayyinat wannan sura ce da muka saukar da ita wa faradnaha kuma muka wato ainihin iyakance ta muka fatanta ta muka yanko ta daidai yadda muke so aya nawa ce 64 hmm? to iya abinda muka faralta mata kenan shine muka kaddara farada ai kaddara وقدر فيها أقواتها وأنزلنا فيها آيات بينات ومكسوكت دعاوي بينا النوء تكنسو وإن سكي حسكا مكراي وإن البشرية لعلكم تذكرون domin kuwasu kun ga ashe kenan duk da alaƙa ta zamantakewa yadda namiji ke hulɗa da mace akwai haske na shari'a da ake so a rayu a ciki don haka su yi abin nan cikin haske ba cikin duhu idan mace za ta yi zina karfe biyu na rana za ta zo bakin titi ta tana zina wanda zai dauke ta sai da wundari ya sauke ko ba haka ba sai ta tsaya kan kwana shi kuma in ya zo yana sauri yana gudun a gane shi sai sun samu wani wuri inda za su ɓuya to inda za ta yi ciki ba ta shiga damuwa da tashin hankali da to amma wanda zai aure mace wurin babanta zai yi ko ba haka ba ya nemi aurenta a tara mutane a ba da goro a yi shaidu a yi murna a yi farin ciki a yi biki a ci abinci a wartsake wani lokaci ma sai an ɗan kada a busa don aka kai masa ita gidansa in ta yi ciki da ita da shi da iyayenta da iyayensa wahi wani farin ciki kuma cikin murna yake saboda ne saboda an yi abin cikin annu cikin hasken shari'a da haka wannan sura sai ta zo ta fayyace wannan hukunci sai Allah ce azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda mazinaciya mace da mazinaci namiji fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda kowanne su kai masa bulala anan akwai hikima ta ubangiji domin kace azzani wannan alif da lam din taqumu li bayanin jins wa yadkhulu fihi adh da Allah ya so da ya ce azzani fajliduhu mi'ata jalda mazinaci ku masa bulala dare namiji ya shiga mace ta shiga to amma in yayi haka sai an samu tawili kuma nan Allah ya bukata tawili kun ga wasu na ganin cewa ai azzani fa'ilun ne mai aikin ne ita mace mazniyun biha ce yi aka yi da ita ko ba haka ba shi yasa imamu shafi'i ya ce in namiji ya sadu da matarsa ga azumi shi ɗaya ka kafara ita ba za ta yi ba saboda yana gani shi ne fa'il ita mafulun bi haji to amma Allah ta sai ce a ita ma zaniya ce ita ma fa'ila ce in ba rafin dinta aka yi hakanan ba zaniya ba ce mazniyin biha haji saboda bi saboda an tilasta ta to idan da raɗin kansa ya yi ita ma da raɗin kanta aka yi zina da ita to fajridu kullu wahidin minhuma bi atajalla ku bulale kowannen su bulala ɗari wala ta'khuzkum bihi ma ra'afatun fi dinillah kada wani tausayi ko jinkai ya kama ku cikin hukuncin Allah shine addinin sa, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun iman da Allah da ranar lahira wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin kuma kada ayi abin asirce a fito fili inda za ka zagi mutum daga kai sai shi zai iya daure amma in ka zage shi gaban jama'a sai kaga ya kusata, saboda ka taɓa mutuncinsa to haka da za a sa shi aka masa bulala sai Allah ya ce a fito bakin titi wale shada da zabahuma ta'ifatun min al-mu'minin dole ne a yi gaban jama'a mutane su gani saboda ya zamo zajirun raji'un zajirun gare ka kai da kai gobe ka koma raji'un mai kyati mai tsoratarwa ga wani wanda bai yi ba kai ya don ka aibasa kan wannan aya tana buƙatar darasi ne zaman kansa musamman don mu kalli yadda addinin musulunci yake shari'ar ta hukunce hukunce abin da ya kamata mu sani ne cewa duk tsawon tarihin musulunci ba a taɓa kama mazinaci ba duk tsawon tarihin musulunci yau shekara dubu da ɗari hudu da ƙwarori da yawa ba a taɓa kama mazinaci sai dai mazinaci ya yi amma dokokin da shari'a ta sa na yadda za a kama mazinaci ba a iya haɗa su sai dai mutum ya kawo kansa amma duk da haka har yau suka musulunci ake wadon me yace ai bulala ai bulala rashin wayewa ne to wuce bulala nan gaba in mun zo fasara za mu kuma muku bayanin jefe shi za a yi har ya mutu wata ƙarya ta ba wuri kuma mun yi amanna wannan hukunci Allah ya yi shi ne don tsaron mu don in an jefe guda ba za a kara ba don in ya san in za a jefe shi ma ba zai yi ba ku karanta aya uku domin mu ba da dama ga bakon malami amma dan gida Sheikh mu'awai Al-Mustafa ila zai sa albarka cikin wannan zama na karshe da Allah ya kawo sannan Allah azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika mazinaci baya da abokin zina sai mazinaci ya yar uwarsa aw mushrika ko kuma ya samu shirka don ita ba ta maɗauki zina laifi ba wazaniyatu ita ma mazina ce mazinaci la yankihuha ba wanda zai zina da ita illa zane sai dan uwanta ce awon mashirikin ko wanda ya fita ma Ya zai shi mushriki ne bai maganin laifin zina wa hurrima zalika alal mu'minin yin wannan an haramta shi ga mummunai wa kalmar nikahu a nan ta bambanta da nikahu a sauran rayu cikin Qur'ani amma wannan bayani ne mai faɗi da bana dai ta riga ta wuce in Allah ya samu na cikin masu rai baɗi in Allah ya so za mu koma farkon sura domin mu ji ƙarin bayani ya Allah albarkaci abinda muka karanta ka ba mu ikon aiki da abinda a ba ciki abinda a kuskure da gyara Allah ka ba mu ikon gani mu gyara Allah ka gafarta mana zurbanmu ka yata kurakuranmu ka albarkaci shekaranmu ka karɓi azuminmu da sauran ibadanmu yadda muka haɗu a nan Allah ka haɗa mu gidan aljanna Allah ka sa muna sake haɗuwa a wata shekara da shekaru ma masu zuwa daban-daban ai ba shi ɗaya ba ma kowannen ku za mu ba shi minti biyu sai mu ji abin da za ku ɗan ƙara faɗakar da al'umma da shi ai babu ma na kawai a ya sa a wani shakalar

ta rufe wannan tafsiri na malamin mu a tafsirin masu ibrahim Allah ya yi. mana Allah ya saka masa da mutunci da mako ya kara mara rayuwarsa albarka da zuriyarsa ya karfafe shi da abin da yake na himma na cigaban addini a wannan jiha da ƙasa samun baki daya kadai ɗan kalmomin da zan faɗa abin da mafi yawa kowa ya sani ne ƙarin tunatarwa ne darussan da muke samu a cikin wannan wata na ramadan rusa ne da bai kamata mu yi wasa da su ba kun ga wannan wata na ramadan ubangiji subhanahu ala ya ce ayyaman ma'adudat kwanuka ne kididdigaggu akwai darasin da za mu samu da wannan yau muna 27 amma tabbas 27 ko? da bakwai kama na san mutu yau mu inda za a ce yau 20 ga wata za su ga kamar daidai ne saboda za a ga yi sauri har ya kai bakwai, kuma mutum zai ga shi an ka fara azumin nan gashi ya zo ƙarshe darasin da muka ɗauka a cikin wannan wannan yana nuna kwanukan mu ne suke karewa in ramadana ya wuce mutum ya yi ƙoƙari ya mai da hankali na lahirarsa ya san cewa wannan duniya ba gidan zama ba ce kwanukan da Allah ya ɗiban ma a ciki za su saurin karewa daga kaga wannan wata ya zo ya kare nan da nan to haka kwanakin da aka ɗiban wannan rayuwa suke tuhu suna ƙarewa saboda ka mutum ya ƙoƙari ya mai da hankalinsa ga lahirarsa ya yi bacci don kwanukan da zuwa subhanahu ala ya rage masa na rayuwa Allah ka samu ya bacci waɗannan kwanuka ne Allah ka ba mu ikon tabbaka aiki da abin da ya rage mana na kwanukan nan da abin da Allah yake so yake da shi na biyu yana da wannan wata na Ramadan darasin da muka ɗauka a ciki na ibada da ayyukan alkhairi in ramadana ya wuce kan mai yi kasa a gwiwa mu ci gaba da yi da yawa yawan mu za ka ga in ramadana ya zo za su iya kokarin su wajen taimaka ma mabukata dangi ko marayu ko abokanai ko masoya ko yan uwa musulmi da ayyukan alkhairi iri iri amma da ramadana ya wuce sun rufe hannu su kuma sai wani ramadana gaskiya tsakanin da Allah darasin da ake zo an gwada hana ko ramadana ya wuce kada mu daina irin wannan aikin alkhairi kamar yadda ita ma aikin ibada za a ga da ramadan mutum da saki qur'ani ya koma ya sauke ya koma wani ramadan ya wuce ba ruwan da qur'ani kuma sai wani ramadan wanda kaga wannan darasi da mun ka dauka a ciki bai kamata mu yi wasa da shi ba ya kamata ko ramadan ya wuce mu ci gaba da bibiyar ayyukan alkhairi da ibadodi iri iri na'am ita ma sallar dare da ake yi za ka ga da ramadan haka ake mutane in sai za su fito su ta yi amma da ramadan ya wuce daga sallar isha'i ta shi ba'i da wuce farawa ne da ko raka a biyu suka yi to dole da muka samu a ciki ya kamata ko ramadan ya wuce mu tabbaka aiki da wannan abubuwan da muka samu a cikin wannan wata muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya mu cikin da aka kanta a cikin wannan wata Allah ya sa mu dace da daren lailatul qadr din da muke fafutukar nema a cikin wannan wata. Allah ya sa dace da garin kuma mu dace da shi sauran abubuwan da ya rage Allah ya sa mu dace Allah ya gafarta mana ya gafarta mu iyayenmu da malamanmu Allah ya kara mana rayuwa mai albarka a cikin Allah ya sa ayyukan mu su kasance domin neman ya Allah Allah ya buɗe arziki ga al'umma musulmi a ko'ina Allah ya ƙara yalwata arziki da ainihin sauƙaƙe ma mutane ƙarin aure muna da mata sun yi mana yawa kwari da gaske Allah ka ba mu ƙarfin juya ainihin rage wannan bala'i na mata suke mana yawa ta yadda mutane za su ainihin rage mana wannan raɗaɗi da muke ji ga yara suke mana yawa ɗin mata samari kuma Allah ya ƙara buɗe ta musu da za su yi wannan aure sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya saka mara da alkhairi akwai salwoyi guda biyu da farko dai jauran littafin tazilul waraqat insha Allah malam Musa Asad Sunna zai yi hakuri ya rufe tafsiransa yau da ko ince zai rufe yau yake rufe na yamma kuma yau yake rufe na dare da zai wuce gobe amma ya hakura zai kammala daurar nan gobe Allah ya so karfe 2 zuwa karfe 4 idi idan Allah ya nuna mana za a idi a wannan masallaci karfe 9 muna fatar jama'a su ba yan agaji haɗin kai wajen tsare-tsare na wuraren zama da wuraren ajiye abin hawa da sauran tsare-tsare Allah ka maimaita muna ka nuna mana baɗi da baɗin baɗin baɗin baɗin baɗin baɗin نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته